yau shekara 438 daidai da 14 ga watan Jun, shekara ta 2017 wannan shine kasar na sha uku daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na na nasiha na arba'una sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam littafi babban malami a musulunci fadilatu sheikh mahmudin misri da ake ma'alkunya da abu ammar allah ka ƙara tsawaita rayuwarsa ka sanya mata albarka jama'a idan ba manta ba a jiya man karanta ko mun fara babi da malam ya kulla na goma ko siffa daga cikin kyawawan ɗabi'un manzan Allah na goma shine arraja tsananin fata da ƙauna ta rahamar Allah annabi bai taɓa ɗeba tsammanin rahama ko jin ƙai na ubangiji ba da aka ajiya maka karanta da aka a shekaran jiya maka karanta hadisin da ya zo a muslim manzan Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa saman duniya a duk daren duniya a lokacin da biyu busa watan ɗaya bisa uku na farkon dare suka wuce Allah ya rika cewa ni ne mai cikakken mulki ni ne mai cikakkiyar sarauta waye zai tashi addu'a ni kuma in ansa masa a daidai sha biyu da rabi zuwa ƙarfe ɗaya waye ke da addu'a ya tashi ya yi ni kuma in ansa masa wa ke da roƙo na wani abu da yake so in bashi ya tashi ya faɗi ya gaya mun ni kuma in basa waye wanda ke neman gafara ta saboda wani laifi da ya mun babba ko karami ne kuma in gafarta masa Allah ba zai gushe ba yana ta wannan shela daga bayi har sai alfijir hasken shi ya kulli Allahu akbar bal to nan za mu tashi ba ya ce ba wannan hadisin ba ma wanda zai taimaka watan wurin bawa ya zama mai kauna ta samun gafara da abin da yake nema da abin da ya sa gaba a'a banda ma wannan akwai wani wa yukhbiru an hadal al jalil min mashahidin al manzo Allah yana ba da labari game da wannan ma'alarta mai girma filin tashin alkiyama an gane ku annabi na ba mu labari litalu rayatul amal fi qulubina dan tuta guri da fata na alheri ta sama a zukatanmu an gane ku ya zama babu abin da ke sama a zuciyarmu da tuta guri da fata na samun alheri a wurin Allah fafi ne hadithi ya zo a bukari da muslim annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kawal lallai manzan allah ya ce yodinil mu'min yau qiyama min rabbi ana kusantar da mumini ga ubangijin shi a ranar alkiyama hatta ya da'a kafanahu alai har sai allah ya ɗauko wani mayafi nasa ya rufe muminin da shi fayuqarriruhu bi dhunubihi Allah ya rika gaya mumini laifuffukan da shi muminin ya rika yi sanda yake da rai a duniya Allah ya rika tabbatar mai ka san kai min kaza rana kaza rana kaza ma kai min kaza a wuri kaza daidai lokaci kaza Allah ya rika tabbatar wa da mumini waɗannan abebe da ya rika mai na ba daidai ba faya ƙulu allah sai ya rika cewa bawa mumini a tarifu zamba kaza za ka iya tuna zunubi kaza da kai mun rana kaza a shekara ta kaza a wata kaza a rana kaza a karfe kaza a daidai sakan kaza minti kaza daidai wuri kaza a saƙo kaza za ka iya tunawa allahu akbar a tarifu zamba kaza to zunubi kaza fa za ka iya tuna kamun an gane ku faya kulu, duk wata momina a filin duk wani momini a filin in suka yi haka da Allah sai ya ce rabbi a arif Allah tabbas tsakanin da Allah na sun ne maka Allah na sun na yi ai wannan rana ta gaskiya ce ƙaryar ka kai karya ai ko an gane al-yawma nakhtimu ala afwahihim an gane wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna an gane ko Allahu akbar da haka mutum da kanshi kuma kun ga daɗin in za ka yi laifi kenan ka ɓoye ba cewa aka yi ka ɓoye kai ba amma duk wanda ke ɓoye ma Allah laifi to a ƙiyama haka Allah zai ɓoye shi idan aka kawo ka gaban shi ana kusanto da kai ga ubangiji sai ya kawo nikatan mayafi nasa sai ya rufe ka da shi a ƙarƙashin mayafin ba wanda ke ganin mai ke faruwa tsakaninka da ubangiji a nan ne allah sai ya maka magana ba wanda ke gani ba wanda ya san mai kuke tsakaninka da shi ka san kamun laifi kaza kin san kin min laifi kaza to kaza fa kin san kin yi duk abin da ya ce mutum zai ce ubangiji na san na yi an gane ko yadda ka ɓoye wurin yi kun san watan allah na sanya shamaki tsakanin shi da karɓar tuba wanda ke bayyana laifi za ka yi ma'alla aikin sabo ka ce wai kai baka jin kunya uban kowa har ubanka baka jin kunya kenan ko ai ma'anan magana kenan har ubanka baka jin kunya to shi kenan idza lam tastahi fasna ma ita tunda baka da kunya duk abin da kaga dama sai kai yanda duk Allah ya ga dama kuma zai yi da kai ba sai mu ga tsiya ba Allah ka shiryar da mu dan haka bawa da shi zai ce lallai ubangiji na san na aikata ba daidai ba an gane kala sai Allah ya ce ma bawa fa inni qad satartuha alayka fid dunya ai ka san da kai laifin na rufa maka asirin laifin da kai a duniya ba wanda ya san kai siri sai kai an gane ko wa ana aghfiru halaka yau a yau kuma na gafarta maka laifin gaba ɗaya a yau duk abin da kai mun ka dai daga ni sai kai ba wanda ya san kayi a duniya amma ni na san kayi jama'a kun gane wata ruwaya Allah zai tambaye shi me yasa sanda ka yi kaɓoyi? sai bawa ya ce wa ubangiji Allah da wanne zan ji? da abin da zan ma ni laifi ko kuma in bari wani ya gani ya ɗauka daga wuri na to da wanne zan ji gara in tsaya akan ni ne na yi kar in ɗora wani akan yi sai ya ce ya ubangiji kuma ina jin kunya ne shi sa na ɓoye amma ka yi haƙuri allah sai allah ce na haƙura shi sa na ɓoye ka aiban son wani ya gani an gane ku allah ka shirya da mu wani sai ka ji ya ce ainihin ni ba ruwana na. ni ban jin kunya uban kowa a garin nan jama'a kun gani to yaushe za ka zama kana musulmi amma ba ka da kunya kai baka jin kunya kowa jama'ar musulmi inda ya musulmi dan arziki ne irin albarka ai ko dan shi ya ji kunya na yin abin da ba daidai ba to bare sa'anninka bare wanda ya girme ka bare sa'annin iyayenka kai ba ka da kunya ba ka jin kunya kowa jama'a kun gane annabi ya ce wata la imana liman la haya ala wanda duk bai da kunya to ya san bai da imani rashin kunya rashin imani ko kuma ba ba haka lafazin yake ba alhaya'u min al-iman kunya na daga cikin imani kaji lafazin na asali alhaya'u min al-iman daga ran da ka ga baka da kunya Allah ya taimake ka daga ranar ka gane baka da imani duk ran da ka ga alamar lallai abin nan da kake rashin kunya ne baka da kunya to daga ranar Allah ya taimake ka tun da ka gane baka da imani a lokacin me ya kamace ka ɗaukar matakin ka gyara jama'a kun gane ku Allah ka shiryar da mu kuna kallon balkisu tana zunzurutun mashirkar ta arniya kafira kamun ta musulunta lokacin da ta kulla gida tana neman lalata da annabi yusuf balkisu ne wa na ce to balkisu a zulaika Afwan, zulaika an gane ita balkisu ita ce da annabi suleiman zulaikha ko da yake duk wannan sunayen fa kawai dai ana faɗi an gane ni kanshi zulaika ba ya tabbata bane nasi ya nuna sunan ta kenan an gane to zulaikha dan ku gane tana jan kofofi ta kulle to ai kun ga tana jin kunya kenan ko ba haka ba da ta gama kulla ko ina duk da haka bata nutsu ba haka da za ta yi sai ta ga ga wani gunki da suke bauta ma ta haka ga wancan ga wancan kun san gumaka Allah ya ce wata yanzu runa ilaika wa hum la yusirun za ga gunki ma haka ba kuma ganin ka yake ba amma duk da haka sai ta shiga ɗaki ta ɗauko su barguna jibgi jibgi ga sanan ta rika zuwa tana ajiwa annabi yusuf ya tsira mata ido sai ta ɗauki wannan ta warware shi sai ta je kan wani gunki guda ɗaya sai ta rufe shi kuf ta zo ta ɗauka ta je ta rufe wancan ta zo ta ɗauka ta je ta rufe wancan sai da ta rufe kan gaba ɗaya bayan kulla ƙofa ya ce ya kike rufe su sai ta ce kunya nake ji abinda zan yi kasu gani icen banza icen gofi itan da an faskara za a kurguma shi a murhu a aituwo a ci a ji daɗi amma tana jin kunyar ya ganta annabi yusuf ya ce a'a yaya kike jin kunyar ice ya tsira miki ido amma baki jin kunyar allah da ke saman samai bakwai gashi ya tsira miki ido abinda za ki yi jama'a kun gane ku kasan na taɓa ba ku labari akwai ƙabilun da za ka ga ai tusa su ba abin kunya ba ne a wurinsu da kuna zuwa za ka iya gani ya karkata far sai a basa kuma a ci gaba da fiyar ba mai cewa don ni kun gane ku to ina yaro ka ga mu abin kunya ne kai haka mu a cikin tamu al'umma to amma idan a al'ummar da su ba abin kunya ba ne kai ba kai rashin kunya ba jama'a kun gane amma a al'ummar da yin haka rashin kunya ne kana musulmi yaushe za ka yi jama'a kun gane ina zaune ina ɗan ƙarami wallahi tallaya mace tana ganin kamar yaro ne mara wayo ga mijinta a wuri kawai da ta karkata sai ta zaki tusa tana tusan nan sai na waiga na kalle ta sai na maza na kau da kai sai na kalli ran mijinta ya ɓaci bai ji daɗi ba sai na ce to ni zan tafi ina ɗaukar takalma na fito waje to takalma ne masu igiya da fitowa ta sai na aje su ina sawa to ɗaura igiyar da nake yi na takalmin sun ɗauka na yi gaba ina nan sai kawai je yana ce mata kin gani wai ke kina gani kamar yaran nan bai da wayo to dai ya gane ke kika yi <laughs> wallahi ina yaro karami har yau ban manta ba sai ya ce yanzu saboda Allah idan ni ba za ki ji kunya na ba haka kike a gabana yanzu in wani na wurin kuma sai ki to kun na abu tun a lokacin yake cikin kwakwalwata wai dama mace in a gaban mijinta ne sai ta tusa <laughs> ba wani abu to amma ina auna haka amma sai ina tunanin cewa to tun da ya magana shi ma yi da take ba daɗi yake ji ba amma jama'ar musulmi kamar ke ce yanzu kina ɗaki zaune kawo majin ki zai ke sai ki farfar yana tusa da Allah abin yayi abin yayi daidai ba ka kuma masu yin tusa gaban mazajen abin da yi ba mahallin shayi sai yana cewa wannan abin da kike na gaya miki rashin kunya ne wataran zaki a inda zaki mamaki dan zaki a inda za ki samu kanci ke cikin wata irin kunya za ki rika jin kunya gaban waɗanda kika abin nan na ce ki bari yaran nan da kike ganin shi karami ya gane abin da kika ya gane ke ci watan a lokacin watan da na wai din nan tana tusa wallahi tallahi akwai yaron ta ɗan karami da ne aka na kalle ta sai na ɗan kau da kai to jinin jikinta ya bata wallahi kawai da tuluka sai ta ɗauki yaron nan saboda kallon da mijin ke mata da ta daga shi haka sai ta ɗan doke shi a duwawu ga yaro zai rika mana tusa sai ta bi kuma ni a lokacin kun san wani abu sai ina tunanin to da wanne za ta ji ta yi tusan nan ta kala ma yaro kuma ta bugi shi to kun sa wani abu yanzu ina ɗan karamin yaro ne lokacin ba ta san irin basirar da Allah ya mun ba na shekara yanzu a duniya sama da arba'in sanda ta yi abu amma har yau yana kwakwalwa ta ban san zan zama mai karantarwa ba amma yau gashi a karatu ina ba da labarin abun kunya da wata ta yi fiye da shekara arba'in kun wani abu na ba ku wannan labarin ne ba don dariyar ba sai don ku gane wani abu da za ka yi na abin da bai kamata ba a gaban yaro karami ba ka san shekaru masu zuwa irin matsayin da allah zai mai ba kun yanzu ba ku san kowaye ba kuma a duniya ban taba cewa wance bace amma ba na jin zambar duniya yan munasaba ta kama ban faɗi maganar nan ba har in ba duniya in dai munasaba za ta kama zan faɗi kaga abin da ta yi ta haɗa ni da aiki saboda Allah yanzu ko maganar nan da nake ta faɗa ai ta wahalar da ni to duk ba wannan ba ni abinda nake so a matsayin ku rika kiyayewa ko da gaban mijinki ne ki daina irin haka bai kamata ba kun gani kin sayan da zaman aure yake ta yiwu iyaka ta zo na aure tsakaninki da shi lokacin da kike karkashinsa ba zai daina ba da labari ba amma kuna rabuwa kika auri wani da ya kalli wanda kika aura zai ce yanzu abin nan tana na tana yasu saboda ta yi sake abin ya zame mata ɗabi'a kuma ina son ku fahimci kowa gyara ya sani kowa bata ya sani a lokacin da ta yi abin in abin daidai ta yi na yana kala ma yaro na yana daga yaro a buke shi da yawa mata kuna yin wani abu yanzu wanda za ka ga bai kamata a ce wadda ke da kunya tana irin abin ba sai ga kawai wai saboda yara ne 'ya'yan kawayenki da 'ya'yan makota sun shigo sai ki ga mace ta zauna ga nonuwanta kawai ba tsar haka sai ga mace ta zauna gaban yara ta yi wani irin wawan zama an gane ku sai ya yara da wayo waɗanda suka fara wayo sai su ɗan ya kawai da sun kalle ta su ɗan kawai da kai jama'a kun gane ana nan yara sun je wurin wasa sai kawai ka je na caka wani jiya da muka je gidan nan gidan su wani ka gano nan maman shi kuwa kun gane ko yana na yana ba da labari watan za ku yi mamakin abubuwan nan da wasu ke yi abu ne wanda jama'ar musulmi ya kamata a ce a ji kunyayyarsa to ba wannan ne abu mafi muni ba sai gidajen da gidajen haya kuma da jama'a da yawa da maza iri-iri sai ga mace ta zo ta zauna da zani kamun kirji tana wanki a tsakar gida din namijin da zai wuce yana kallanta a haka wurin wanki sai kaga hazzanin ya kwance ya dawo nan cibiyarta ta duka ga nonuwanta tsaye-tsaye suna kallon bokiti tana ta wanki ba abin da ya dame duk namijin da zai wuce yana kallon ta haka a gidan haya jama'a kun gane wallahi tallahi ina ƙara gaya mu kun gama ganganin da nake yi za ku ga kamar abin ku dariya ne ya kamata ku kiyaye ya kamata ku kiyaye kaya ga wata gidan haya suke amma in kaga abin da take yadda ka san gidan maguzawa kamar gidan arna in ka shiga kaga matan gidan yadda suke rayuwa a kun gani to a kiyaye ba daidai ba ne tana gidan haya can ɗau buta za ki zaga kina zuwa daidai kofar ban ɗaki sai kika sai kika gane irin sautin namiji ne karki ce za ki tsaya da buta a wurin kina jira ya fito wannan zubar da kai ne rashin mutunci yana nuna baki da kunya jama'a kun gani duk mai mutunci idan ta ɗauko buta ƙoƙari take ta ɗan leƙa inda maza a gidan haya ba ta iya tafi ba ba za ta iya zuwa ban ɗakin ba kuma da ta duba ta ga alamar ba maza ce ma yaron ta yake take kai zo zo da ta je ta shiga ban daki sai ta ce zauna nan kai duk wanda ya taho ka ce mai akwai mutum ke ba za ki yadda ma wani namiji ya taho ba yana zuwa ya kwankwasa ki gyaran murya da mutum ba ke kina ganin wannan ba bai dace ba da mai kunya sai ki nemo ki aje yaran duk wanda ya zo ce mai da mutum kar wanda ya taho ma ya ji sautin mace ce kada wani fasiki ya samu damar ai mijinki bai nan kin shiga ban daki matar shi ba nan an gane ku ya zo ya fado cikin ban dakin jama'a kun gane don gidajen haya irin waɗannan matsalolin na yawan faruwa idan mace fasika ce sai ta gum a banɗaki jama'a kun gane ko Allah ka tsare shi yasa gidan haya bai ba hmm, Allah ka ba kowa gidansa na kansa ai gida ko ba na haya bane in dai gida ba naka bane sunan shi matsala sai dai hakuri jama'a kun gane ko wallahi sai dai kai hakuri amma daga cikin bawa da Allah zai yi a rayuwa shine a ce da mijinki amma gidan da ba naku ba kuke zaune daga jarraba miji da Allah zai yi ya zama a gidan da ba nashi bane yake zaune shi da iyalin wannan zai ga abubuwa na ɓacin rai da bakin ciki sai dai ya hakuri za ki ga abun ɓacin rai da bakin ciki sai dai ki hakuri dan ba naka bane bayan da ka iya da haka kowa ya rika tsananta roƙon Allah a wannan wata Allah ya azurta su da mahallinsu na kansu wata wannan addu'ar an yi wai sai ta ce amin in ba zai ƙara aure ba na ce aikin banza in zai kara aure ce ta zama a gidan haya to shi ne mijin yana jin daɗi an yi addu'a wai da ta koma gida ta ce kin gani wannan addu'a da malanki ina jin daɗin ce wallahi cewa nake amin amma in ba za ka kara aure ba sai ya zo yake gaya mu saboda mawai ta ce wallahi tallaya namiji yana gidan kai. yana yin gidan kanshi zai fara tunani so tunanin da yake mugun tunani ne eh a wurin kuma ta eh mugun tunani kan muke addu'a fa Allah kyauta to shine idan ubangiji ya ce masa ka san laifi kaza da kaza da kai mun sai ya ce rabbi a'rif Allah na san nama dan ba zan yi ƙarya ba kala sai Allah ya ce fa inni qad satartuha laka fi dunya tun san da kai mun laifin a duniya ai na rufa maka asiri wa ana aghfiruha laka al-yawm a yau na ya fi ma na gafarta maka laifin fa ta sahifata hasanati an gani sahifatu hasanati sai a bashi takaddun kyawawan ayyukan shi kawai na miyagun ayyuka Allah ce a yaya gasa a kuna an gane ko su ba za a bashi babare ma ya ga matsalar da ke ciki tunda an gafarta ta ibu minar zambar kamar lazan bala haka wanda Allah ya riga ya gafarta ma ko laifin ba zai gani ba a gaban Allah ran kiyama wannan hadisi hadisi ne sahihi al-imam ya fitar da shi kitabu salatul musafirin wa qasriha matattarar bayanai akan sallar kasuru akan sallar matafiya yadda ya kamata da kuma kasuru na sallar matafiya ɗin Allah ka shiryar da mu wa haka za kanan A haka ne kuwa kai ba shi ba ne hadisin na bukhari ne da muslim a bukhari lamba hadisi na watan 2441 kitabul mazalim wal gasad matattarar bayanai akan abubuwan da mutum ya na zalunci da kuma abinda da mutum ya na kwace na dukiyar wani imam muslim ya fitar da hadisin ma a kitabu tauba lamba hadisi na da da 2768 allah ka shirya da mu Allah a ce malama aisha ta kashe fankan malam sai ya ce wa haka za kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama arjan nasi annabi ya kasance shi ya fi kowa kwaɗayi da fata da sa ran abin hannun Allah da sa ran gafar Allah da kwaɗayin rahamar Allah da fatan samun rahamar Allah da jin kansa wa kana ya busur raja' annabi na yaɗa tunanin neman rahamar Allah da jin kan Allah fi kulobin nasu a cikin zukatan mutane hatta na ya tsana tsomin rahmatullahi jalla wa'ala har ya kada musulmi su rika ɗeba tsammani suna ɗeba ƙauna daga samun rahamar Allah mai girma da ɗaukaka Allahu akbar to an ji wannan gaba malam sai ya ce siffa daga cikin kyawawan ɗabi'un manzan Allah na sha ɗaya alhilmu juriya an gane ku kalma alhilmu da asabaru kusan suna wakiltar juna amma idan sun haɗu to ana ce ma alhilmu shine juriya da shi da haƙuri Asabaru kusan ɗaya ne an gane ku sai dai shi asabaru galibi mutum yana yin shi ne watan saboda abin da ake mai ko da zai iya wani abu amma sai ya yi haƙurin amma shi hilmu idan kai ma wanda zai iya rikita lissafinka ka ƙara yi ka ƙara yi kawai sai ya tarbuwa da kai kuma shi kakewa to wannan sai a cewa ne yana da juriya na abin da ake masa jama'a kun gani akwai macen da za ka ga abin da miji ke mata halimatu ce tana da juriya jama'a ko uwar da ta haife ta ba ta ji duk duniya ba kawar da take gaya ma in kaga ta gaya ma wani ubangijinta ne abin nan da mai gidana ke min allah allah ka sa ya bari Allah ka ƙara samun dauriya da juriya kan abin nan da yake mu jama'a kun gane ko kuma za ta iya kai ƙaran amma ta ƙi ta ma wata kan Allah da ya kyauta ban da ya faɗi babare a ce Allah ya rufe asiri ita ba haƙurin ba ba juriyar ba an gani yadda ka san tari ba ta da haƙuri ko in dai tari ya taho to bayan da ka iya yadda ka san atishawa duk yadda za ka riƙe sai ta fita an gane ko allahu akbar warrif da kuma ɗabi'a ta bin komai a hankali jama'a a riƙa bin al'amura a hankali kuma mu riƙa dauriya ƙana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a manzan Allah ya ce inna Allah rafiqun Allah mai bin al'amura ne a hankali yuhibbur rifqa yana son bin al'amura kuma a hankali wa Alan alar rifqi Allah na ba bawa abin da yake so akan bin al'amura a hankali ma la yauti unufi irin abin da baya bayarwa akan taukaushin hali an gane ko matsatsi matsawa yanzu idan kana da matsi to wanda ke bin al'amura a hankali sai Allah ya bashi kai da kake da matsatsi da matsawa ba a ma baka ba wa ma la yuti ala ma siwahu sannan Allah kuma watan akan abin da baya bayarwa ma a kan saɓanin waɗannan abebe guda biyu watan idan ka ba abu a hankali to allah sai ya baka wanda zai bi matsatsi ba a bashi ba to abinda ma baka bi a hankalin ba in ka bi a hankali da za a baka kudi ba in ka bi a hankali abinda allah zai baka to sai ya baka bai ba wanda ya matsa ba kun ji wannan sai ma ya maka wani abu wanda watan fiye da koda ba a sabbi a hankalin ba sai ya maka shi kun gane idan ubangiji ya ɗauki dubu ɗari ya baka saboda ka bi al'amuran a hankali kai sai allah na kama dubu goma kai da kake ta matsawa to tun da ka bi a hankalin ubangiji ce ma ya baka dubu ɗari kun gane ka gaba kama bi a hankalin ba an baka fiye da abin da aka bayar watan na abin da aka ba a hankali duk Allah zai haka ne don ka bi a hankali Allah ka shiryar da mu wannan hadisin yana nan a muslim sahihi ne kitabu sila wal adab matattarar bayanai akan kitabul birri wasila a kitabul birri wasilan wal adab matattarar bayanai akan kyautatawa da kuma sadar da zumunci da kuma kula da laduba irin na addini lamba hadisi na 2593 wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma annabi ya ce inna rifka kun bin al'amura a hankali la ya kunu fi shay'in bai zamowa cikin wani abu illa zanahu sai ya kawata wa mutum abin ko sallah ce in ka bi a hankali kai ma Allah yanda ya ce sai ka ga ya kawata sallah sallar ta yi ma kyau ta yi ado walayun za'u min shai'in ba a cire bin al'amura a hankali cikin wani abu ko daga wani abu illa sha nahu, cire bin abu a hankali sai ya mai da abin su'umi. sai ya munatar da abin an gane ku yanzu nan za ka ga matsala cikin abin da kake yi wanda ba ka bin yin abin a hankali wannan hadisin na muslim ne lamba hadisi na 2592 haka ya ƙara fidda shi a 94 kitabul birri wasila kun gari ko a nan ya sa wasila can ko ya ce kitabul birri sai ce asila akwai wau كتاب البر والصلة والآداب الله كشي يدو بل كيبا ما هكبا ويخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الخلق النبي بعد الأبار ونن الطبيعة وتلك الخصلة دكما ونن تعادة وعليكم السلام alaikum salam na yi tsallake a wata ruwaya annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama qal annabi ya ce man yuhramu rifqa duk wanda aka haramta masa bin al'amura a hankali to yuhramu alkhairu kullu an haramta masa alheri ko gaba daya an gane ku da haka komai a rika bi a hankali shi yasa wani ya zo neman yarinya yau sai aka ce gobe ya dawo da tambaya yarinya ya sai ta ce tana ganin ya mata ku ji statement din tana ganin yayi to dama an ce dawo gobe gobe yana dawa sai aka ce kawai zo da sadaki a ɗora aure ya aka zo aka gaya min uban yarinyar na ce a tsaya ka ji ku ba a hankali fa lamarin aure ce shi yana ganin wani ɓata na ce eh gaskiya ne annabi ya ce lam lil ne illa zawad gaskiya ne amma dai kai ka san shi yace ce eh to ina da ganin shi nace a ita yarinyar ta san shi yace bata ma taba ganin shi ba nace amma a haka za ku hada jama'a kun gani kenan uban sai ce eh, gaskiya ne to gaskiya bari mu sa ɗan lokaci ko da wata biyu ne na ce ku daidai tunani an riga an gaya mai ya zo da rawar jiki aka ce gaskiya an ɗaga sai nan da wata biyu shi saboda ne aka ce an yi shi a ƙarshe ya gaya mai gaskiya ga abin da na ce kawai sai kama gaba da ni da uban ya zo ya gaya mai sai na ce ai yi shirme ba a haka koko ya kama gaba da ni bayan wata biyu ina wurin aka daura auren duk da yana gina yana fushi wurin aka daura da ma ba a yi wata hudu ba ya saki yarinya a an ƙara wata biyu jama'a kun gani an ɗan binkita an gane an ce muskili ne amma dai bai da matsala na ce a ah, muskili ne bai da matsala Allah ya kyauta zai ga ba kamun wata hudu ya sake ta uban ya zo yana cewa to ka gani malam ta ce ni ban gani ba ya ce ya fi sake ta <laughs> ce to ne na gani <laughs> ni ne zan gani ni ne ruwana na ce yaron da ai tun abin da ya yi kai na rika nuna maka tun abin da ya na da ya danne kau da kai wa yana gaba da ni tun daga nan na gane yaron nan ba dan arziki ba ne jama'a mai ya laifi don Allah kai kanka da zuwa a ɗora maka aure da ita jiya yau kai baka gama sanin ɗabi'unta da wani bincike kai in ba hauka ba kai kanka ka yadda a yi to duk irin wannan ne matsalolin mutanenmu komai ka ba a hankali annabi ya ce a tu'u da tufi kulli shay'in lil musulmi khairu illa fi amalin akira bin komai a hankali alheri ne ga rayuwar musulmi sai dai aikin da ya shafi na lahira shi ana son lokacin yin shi na yi kar a jikiri a yi maza a yi an gani amma al'amura a rika bin su a hankali in ba haka ba nadama ake a ƙarshe to shi ne ya ce jallawa alako allah mai girma duka ha huwa sallallahu alaihi wasallam ya ƙuri ga manzan Allah yana cewa li ashajji abdul ga eh? bal kai ba ma haka na karanta shi ne anna na al khuluq wannan dabi'un wa khasla da wannan ta'adar kun ga dai duk dabi'u ake mishi an gane ku amma idan sun haɗu da al da alkhasla sai ka ce dabi'a mai kyau ta'ada mai kyau yana yana da ta'ada ta gari abin nufi yana da ɗabi'u na gari an gane ko to manzan Allah ya ba da labarin lallai wannan juriya da bin lamura a hankali an gane yuhibba hallahu jalla wa Allah na matuƙa sansu Allah na matuƙar sansu mai girma da ɗaukaka faha huwa sallallahu alaihi wasallam ya qul jama'a ga annabi yana cewa li ashajj abdul qais wannan mun karanta labarin wannan abu a littafin nur yaqin daku ba da dadewa ba annabi ya ce ma ashajj abdul qais an gane ko abin da ya faru watan yaro ne dan karami a cikin mutan garinsu aka yi wa delegatin wasu su zo su ga annabi su tattauna da shi suna zuwa annabi na zaune duk sai suka rika dira akan abin hawansu da jira mutum kawai sai ya wuce tsuguna gaban annabi amma wannan yaron ne karami a cikinsu yana zuwa sai ya sauka a hankali sai ya kama abin hawan shi sai ya ɗaure sai ya zage da kashi ya kwanci ta sai ya ɗauko wasu kaya sai ya sa masu kyau sai ya taho a natse gaban manzan Allah yana zuwa ya zauna sai ya natsu sai da manyan nan duk suka gama gaida manzan Allah a matsayin delegate yaron nan a natse daga baya shi yana shi me ya zo da ku ta wannan kararrabe ita magana ita magana can sai wani ya ce wanda zai ma bayani na abin da ya zo da ku shi ne wannan yaron saboda inda za a yi magana a natsa a fahimta shi ke da ita ashe yaron ya kula annabi yana ta kallon shi haka sai yaron da ya ɗan damu saboda allah yaran mummuna ne mummuna ne na a zo a gani a kira jama'a a kalli muni yaron sai yana dan dukar da kai yace oh ya san munin nan nashi ake kallo jama'a kun gane ko can da aka gama bayani yaro sai ya shimfiɗa mai kyau ya ce to mu dai wakilai ne daga garinmu amma tun kan mu taho an tsara mana mu zo cikin natsuwa wurinka kuma abinda duk za a gani a jikin wani cikinmu to ya yi haƙuri da yadda za a kalla a jikinsa amma ɗan adam dai yadda aka kalle shi to ba wannan ke sa a fassara ya yake ba sai in an saurari magana ta fito daga bakin shi ah? manzo Allah sai ga ga yaro dan karami amma kuma ji maganganu a bakin shi sai annabi ya ce mai kai dakata gaskiya in inna ka tare da kai kaslatai akwai wasu ɗabi'u guda biyu kuma Allah Allah na matuƙa san irin waɗannan ɗabi'un naka sai ya ce alhilmu kana da dauriya ana kallon munin ka ka fahimta amma ka daure baka damu ba wal anat Allah yana son ɗabi'ar ka ta bin komai a hankali kun ji asalin abin yadda ya faru amma an kai ne za ka ce malu da Allah ne ka ce ka. kun gane ku ta san mummuna yana da wannan don mummuna ka yi da ka kalle shi ka ɗan kau da kai kana kara haka kai haka zai ci a ah, malawai mai kake kallo na tsakanin shi da Allah shi ya aka ya gane kana kallon shi ka san wanda mummuna ne da ya zo yi ya rika kallon kowa ke na waya gaya ake kallon shi ba ruwan shi da ma kun gane in an kalli kyakkyar aikin za a gani ya san ba za a yi wani comment a zuciya ba Allah ka shiryar da mu shi yasa a yake cewa kuturu ne an shiga mota da shi da sai ga ana kyamar shi sai ga mutum na ta haka ta wanda yana tofar da makina tsadda yau haka da kuturu ya kau da kai haka sai ga ya tsira mai ido mm, yana dan katin na fuska haka canya aka yi sai hamma ta kama bakin wannan ha da ya buɗe kuturin nan sai ce tsanuka sai ya sa mai hannun kutarsa a baki ce rafi baki yana sa mai hannu a baki na rufe bakin kama na rufe baki ake ayar da ya ga hannun kuturu a baki ta duk sai bata motar da amai <laughs> Allah kyauta wannan hadisin na muslim ne a kitabul iman hadisi na sha bakwai wa yi kubirun nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko an na tilkal hasla lalle wannan ɗabi'a ta ji alusahi ba haminan naji na min azabin nari kun ga ɗabi'a juriya ai ta cutar da kai kana jurewa wala man sabara wa gafara inna zalika min azmin umur ka rika haƙuri kana juriya kana dauriya ai ta cutar da kai to kaga wannan abu ne ba karami ba kowa ke iya shi ba an gane ku shine inna zalika min azmin umur ai daga nan ne ulul azmi min ar-rusuli saboda ba annabawan da suka yi haƙuri da cutarwa irin waɗannan guda biyar ɗin an gane ku da Allah ya haɗe suri ɗaya shari'a lakum min addini ma wasa bihi nuhan ji annabi nu wa ma wasaina ko wa ma minene wa ma shari'a lakum min addini ma wasaina bihi nuhan wallazi ilaika, ka ji biyu wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu dina wala tatafarraqu fi shi yasa waɗannan hudun Allah ya kalli annabi ya ce masa fasbir kama sabara ulul azmi min rusul ba irin cutar da annabi isa da ba a yi ba ba irin cutar wadda ba a yi ma annabi nuhu ba ba irin cutar wadda ba a yi wa annabi ibrahim ba ba to an ma wurga shuta ba irin cutar wadda ba a yi wa annabi musa ba har sai da ta kai ga allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw musa fa barra'ahu Allah ma qalu kar ku zama kamar masu cutar da annabi musa duk abubuwan da kuke faɗi kansa Allah fa ya nuna ba haka bane wa kana inda Allah wajiha annabi musa mutum ne mai matsayi da daraja a wurin Allah to shi sa duk irin abin nan da aka yi ma waɗannan annabawa guda hudu Allah ya kalli annabi ya ce to kai ma fa ka shirya na aike ka fasdir ka yi haƙuri tun ka abu ya faru kama sabara ulul azmi minar rusul kama yadda ulul azmi suka yi haƙuri cikin manzanni to shi ne mala ya ce annabi ya ba da labarin wannan ɗabi'a ta juriya da bin lamura a hankali na sanya ma'abocinsu tsira daga azabar wutar gahannama maran kiyama da wanda ke da juriya akan cutarwa jama'a kun gani mai yawa ma hanyar tsirarki kenan daga wuta saboda idan Allah ya haɗa ki da jarabar biyar kishiya masifaffiyar kishiya to mai yawa hanyar samun aljanna kenan mai yawa abinda zai sa ki tsira kenan a ranar alkiyama daga shiga wuta ba don matsalar ta bada sai an babbaka ki a wuta to amma dalilin kina ta jurewa kina ta daurewa kina ta haƙuri wani zubin sai kin yin kura kamar kirama sai kawai ki ga kai ke ba ki son hayaniya ke ba za ki biye mata ba kawai kin barwa Allah ke ta jurewa a haka ana tashi alkiyama sai a ɗauko gima-giman laifuffukan an gane ko kin yanke kawai wuta za a kai ki to amma sai a ce a zo da ladan juriyar da ta yi kan cutar ma keshiya da an zo da shi sai a ce ina ai wannan ta ba ta ba wuta a wuce da ita aljanna da haka da Allah duk wanda ke da uwa tana ta yin abin da sai ta ƙure ka ya haƙuri ka daure ka jure ta zo a da shi kuma da uwa Allah ke jarrabarsa duk wanda ke da uba da haka yake daure jure karka yadda kai mai ba daidai ba kana mai ba daidai ba wuta jama'a kun gani wadda duke da miji dan Allah ya juri kai haƙuri saboda da mugun da baka sani ba gara wanda ka sani idan ka fito wani auren zaka ƙara to baka san wanda zaka kara auren baya yake duk wata siffa da kake gani na ce wannan namiji ne mutumin kirki wata ta auri irin shi an cutar da ita ba dai iyaka a ce wannan malami ba ne ko to wata ta auri malami je ka tambaye ta ya zama yake an gane ko duk irin wani nau'i da kake gani auren namiji kamar lalibe ne a cikin ruwa lalibe ne a duhu kai dai ga mutum in ji bahaushe an gane ko bayan da ka iya da shi an gane ku mutuwa ce kawai ta isa ta cewa ne mutum bahaushe ya ce in ji mutuwa waye kai in ji mutuwa ne ka isa amma inda ya ɗan uwanka mutum ne kai dai ga mutum amma abin da ke ɓoye cikin zuciyarsa abin da ka gani a fili na ɓoye ya fi da haka don allah duk wanda ke da mata ta zame mai kaya ta zama jaraba to ka yi haƙuri ka daure ka ciji amma idan abu ne ya shafi addini da kyakkyawar ɗabi'a da za ta ja mutuncinka ya taɓo to shari'a ta ba da hanya a rabu an gane ku to wata kuma allah zai jarrabe ta ne da makociya wasu da makota allah ke jarraba su su kuma tasu jarrabawa kira wani da uwa wani da uba wani da mata wata da miji wata da kishiya kai wani ana jarraba shi ne da wa wani kuma a jarrabe shi da ƙaninsa. to dukka da wuri ka ciji kar sakamakon haka ya kai ka ga abin da kai kuma zai ja maka matsala da mahalicinka Allah ka tsare wani kuma da ɗan'uwa. uwa da nan dai to sai mala yake gaya mana cewa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a manzon Allah ya ce ala ukhbirukum biman yahrumu ala nar in ba ku labarin wanda naman shi ke haramta ga wutar jahannama ta iya ci aw biman tuhramu alaihi nar ko ga wanda ake haramta wuta ta iya cin namansa kuna son gaya muku ta harumu ala kulli karibin tana haramta ne akan duk wanda kullum za ka gan kusa da jama'a ba yarda ya wari daga cikin 'yan uwan shi shi karibin ne li kulli wahidin minan nas kullum za a gan kusa yake da ɗan uwansa an gane ku bai da ɗabi'an nesa da mutane hayyin wanda yake mai sauƙi layin kuma mai taushin hali a daɗe ana cutar da shi ba za ka ji uffan da ka bakin shi ba an gane hayyin shi ne wanda ke ɗauka kan shi ba wani abu ne da haka ka cutar da ni dama ni ba wani abu ne za ka iya yi Layin mai taushin hali a ta cutar da shi eh ok sahal kuma mai sauƙi an mai sauƙin hali layin mai taushin hali ta cutar da shi yana hakuri hayyin shi ne mai daukar eh eh hayyin ana na ƙara da wancan kalmar da ya hayyin wanda yake hayyinin kenan wanda ke daukar kanshi shi ba kowa ba ne eh? Eh? hayyin eh? to koma dai hayyin ɗin ko layin ɗin an gane hainin ɗin ne amma hayyin kawai wasalin gaba da ya ɗauki wannan amma hayyinun eh a hailin suka ce ne kuma haili hayyin an gane ko shi ne mai sauƙin hali a ta cutar da shi ma ba za ka ji ba sahalin kuma mai sauƙin hali hayyin shi ne mai ɗaukakan shi ba kuwa ba ne sahal kuma mai sauƙin hali a ta cutar da shi saboda saukin halin shi ba za ka ba za kuma rama ba wannan hadisin sahihi ne yana nan a tirmidhi abu ya alama ya fidda shi albani ya tabbatar da ingancinsa a sahihul jami'is sagir lamba hadisi na 2609 wa ha huwa misal Da ma ga misali a aikace min hayatil habib na rayuwar masoyinmu annabi sallallahu alaihi annabi muhammad an abi hurairata radiyallahu anhu qal an samo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda abu huraira ya ce bala a arabiyyun fil masjidi wani ba kauye ne ya shigo masallacin annabi duk ga jama'a o Allah ya kyauta ai ba kauye biyi ba kuma matsalar ba zaman ƙauye ba ƙauyenci shine matsala an gani ba wai dan kai a ƙauye kake zaune ne asali matsala ba amma an ka zo cikin jama'a ka rika nuna ƙauyenci, ta wannan shi ne matsala ai ba boko ce matsala ba ga din mai hankali a ka rika nuna bokoko bokwanci, kai kullum bature ne kana kyamar yan uwanka ta wannan ita ce bokoko amma boko ya abin arziki ne jama'a kun gani to da irin waɗannan su ne matsala to wannan ba ƙauyen da ya zo masallacin annabi fa kamar yanzu yadda muke zaune nan ba ga mu ɗan ruwa ba ko to inda ba ƙauya ba ruwanta ba kun ga yadda muke zaune nan sai su taso nan kamar za ta zauna a wurin kawai sai a ga ta haka bokoko da ta tsuguna sai ka ji sha tana fitsari ai ka gama za ku yadda ba ko ko za ku yadda ai ba za ku yadda ba don sabai ma ba su yadda ba ta amma saboda saukin kan annabi dabin da annabi ke wa al'amura a hankali da ma shi ne ya ce balal a arabiyu ba kawai ne ya tsula fitsari fil masjid cikin masallacin annabi kafin ji ba kawai an gane ko faƙaman nasu ilai duk jama'ar da ke wurin sai aka yi ta kansa duk aka miƙe aka yi kan shiga dangada kaga zai ci ɗan banzan duka kenan ba ba haka ba to sai ya ce eh liyaqa'u fihi dan sa auka mai su masa ɗan banzan duka faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam gama annabi na ganin sun miƙe sun yi kanshi sai annabi ya zabure ya ce da'u a kurabi shi kurabi shi kurabi da shi da ce kowa ya koma ya zauna yana ganin kai a rabu da kuma mutum ya fi tsari a masallaci da girman shi to ya kake so a yi da bakauyi ya kake so a yi da bakauyi ai bakauyi sai an bi shi a hankali da ya gama fitsarin tsaf ya ja wannan shi ya ja zariya ya ɗauri shi annabi ya ce wa a ala alabauri sajalan min ma'in ku ɗebo daru na gugan ruwa ku zuba a wurin da ya fi tsarin au zanuban min ma'in ko ku ci ko guga da ruwa ku zo ku zuba a wurin fa na ma bo'istun yassirina aiku Allah ya aiko ku ne Allah ya taso da ku ne cikin ta don ku zama masu sauƙi da al'umma walam tub'asu mu'asirin ku ba a tado da ku cikin ta ba don ku zama masu tsanani da kaushin hali jama'a aka ce wata manzan Allah yana sa a riƙa bin komai ne a hankali lokacin da ya tsuguna yana fitsarin nan da suka yi mai ca da annabi ya rabu da su to maimakon ya bata iyanan da ya ji duka jama'a zai nemi inda zai fita a guji ba haka ne? to kuna jin sanda zai fita a guji zai daina fitsarin yana gudu yana tsula abin shi to ba kawai mai ruwansa an gane ko ba kawai ba ruwan shi ba ka ganin kawai in kauce kana zuwa daidai wurin daka tsalle in za ka je kano za a gansu tsugungun na tuba duk suna wanka ba kawai ba ruwan shi sai ga ga mata na wucewa ga su tsirara suna wanka wani ma idan mace za ta wuce sai ce a ah, hajiya wacce ina za a yi yana tsugunnafa yana watsa ruwa sai ta ce mai kasuwa zan sai ce yawa da allah ki siyo mana magi kuma mutum ta ce ba ai ba kawai ba ruwan shi mu wannan duk karamin aikin ba kauye su ba ruwansu an gane ko to shi ne saboda maimakon ya ɓata wuri ɗaya su ba su fahimta ba a bi shi a hankali ya ɓata wuri ɗaya ‘yan kuka bi shi da tsiya-tsiya to sai ya ɓata wuri da yawa kwanji hikiman manzan Allah da ya ce a rabu da shi kuma aka rabu da shi da ma ya gama fitsarin shi sai ya zo gaban annabi ya tsugunna ya ce ya rasulullah tambaya na zo da ita ya ce wace ta ce da allah so nake ka gaya min wayaushe za a tashi kiyama kowa sai ya taras yaushe za a tashi kiyama ya ce eh sai annabi ya ce to shi kera, kai mai ka shirya matashin kiyama da kake tambaya sai ya ce to ka ganda na ya ce ni dai ba wani yawan sallah nake wa allah ba ni wani yawan azumi kai ni ba ma abubuwan da nake in banda sallah biyar da Allah ya dora mu amma fa abinda na tattalan matashin kiyama ina kauyen mu Allah ya mun son Allah Allah ya mun son manzon shi annabi sai gyara zama ce tab ai ko kai kai kai kai ma kiyama tattali kai ka shirya matashin kiyama wanda ke son Allah da manzansa jama'a kun gane ko zai miƙe sai annabi ya ce a tsaya ka ga masallaci duk inda ka gan shi ya ce e ba a gina shi don komai ba sai don abu biyu ya ce to dame-dame sai ya ce sallah da karatun alkur'ani sai ya ce to watan da na yi fitsari a she ba daidai ba ne ya ce a ba daidai ba ne ya shi shi sa waɗannan suka taso za su bige ni kenan ko sai ya ce ya rasulallah ya ce na'am lala zan yi addu'a ka ce am ya ce to da ya daga hannu sai ya ce ya Allah aljanna da ka tattala ya Allah ka raba ta biyu in an zo kiyama ka ba ni rabi ka ba muhammadu rabi bayan mu kakka ba kowa kakka bari kowa ya shiga ba ruwan ba kawai yanzu ita wannan addu'ar kanta a ita ma kawayen titi kun gane maimakon annabi ya ce amin ga hannu a sama sai ce haɓa bawan Allah duk yawan yalwa aljanna duk faɗinta duk abin da Allah ya tattala da ya shirya a cikinta a ce raba mana mu biyu sai ya ce ai aljanna yalwar mata ai afi nan ai ta fi ƙarfin mu biyu kai dai wata addu'a <laughs> ta ta yaba kawai bai yi ba ne kun gane ku saboda shi ya ga watan annabi ya bi shi a hankali kuma ya daure ma abin da ya yana yi ba daidai ba an gane ku to duk wannan karamin aikin ba kauye ne idan ba kauye ban ko maka shi sa ku ga ai Allah da kanshi yake cewa al a ashaddu kufran wani nifaqan wa hajjaru Allah ya lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi adin da kake neman ganin kwarewa a kafirci da munafunci nemi ba kauye ka san wasu masu wa'azin turmi na cewa wai duk wanda ba kauye ne idan ya dawo binni wa bai zama dan binni bai wayewa akalla sai ya shekara arba'in a gari da haka duk wanda ya baro kauye duk wacce daga kauye aka auro ta aka kawo ta gari to in ba ta shekara arba'in a garin ba duk abin da ta banko ka gane dama fa ba kauya ce to ba kauya kuma za ka yi da shi jama'a idan kauye suna da ɗabi'ar ƙauyenci to annabi ya hana zama a nan don ya ce man ba da jafa wa manitta ba a sai da zawa, duk wanda ya ce zai zama ƙauye da suke da ɗabi'ar ƙauyenci to zuciyar shi sai ta bushe gaba ɗaya zai zama mara kan gado za a rasa karfa ba ƙauye haka yi jama'a kun gane a wata makarantar allo wani ba ƙauye a kawo shi karatu ana a yi karatu a yi karatu kawai za a zo kan shi ya yi ba daidai ba wallaya kawai da ya miƙe kawai sai ya kalli katanga sai ya tsalle rike ta kawai sai ya haihu kan sauran gidansu malamin kan sauro tsoro walla kan sauran gidan daga kama katanga da ya miƙe ya tsalla kawai sai ya yi sauro da allai kan sauro kawai sai ya tankwashe kafa a kan sauro kawai rike allo yana karatu <laughs> ai ba kawai ba ruwan shi an gane na taɓa gaya muku wani ne ba kawai ya zo gari ya ɗan fara koyan addini ya alari har ya sauke to daidai inda mai alari yake cewa wa yaukurahu salatu fi sarawin makaruhi ne sallah da wando kawai kawai da ya je kawai ya tara mutane shi ga malami ana zuwa na ya ce fa an hana sallah da wando a ina ya ce ga sha a alari lahadari ya hana sallah da wando ya biya wurin wa yaukurahu sai ce an hana salatu fi sarawin sallah da wando ku ji fa an karhanta sallah da wando kawai amma sai ya ce an hana sallah da wando da haka da ya zo masallaci kamar yadda ake tara takalma sai ya cire wando ya aje ba duk gaba ɗaya kawai ya koya musu da an zo masallaci har liman fa kamun ya shiga masallaci kawai sai ya tuba zariyarsa sai ya tuba wandon ya aje to waye sanashe kuma ko mata da ko da yake dani ina da da mace in za ta yi sallah sai ta cire siket to ita ma kowannan karatun ne ya kai ta ga haka uhu jama'a kun gane ko to kaga wannan malami ai ya bayanci karatu a bakwai Allah ka tsayi kaga in yanzu ne yanda barayi ke sata takalma wallahi sai sun yi sujada za su haɗa wandunan duka da na liman da na na'ibi da na labar Allah ya kyauta to shi ne wannan hadisi yana nan a bukari kitabul wudu'i lamba hadisi na 220 ana nuna lokaci yayi za mu tsaya nan yana mai cewa fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaika assalamu alaikum jama'a laccar ranar asabar mai zuwa wanda zai gabatar da ita ita ce da eh, shine dr muhammad aliyu watan imam malam watan principal na nan haya islam kuma kamar yadda na gaya muku zai gabatar ne akan namijin da bai kishin iyalinsa menene kishin iyali da macen da ba ta kishin mijinta menene rashin kishin miji in Allah ya so abinda za a tattauna kenan kuma Allah ya kai mu Allah ya bada sa'a za mu tsaya nan insha Allah yana mai cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum dala akwai